To kamar yadda muka saba mukan danna jawabin mutum ne sai mu masa raddi. Amma wannan karo na zaɓi cewa wadda zan mai raddi ɗin maimakon ni na masa raddi na zaɓi in danna jawaban abokanansa da malamansa da malaman malamansa su masa raddi. Domin shi mutumin namu na garin Kaduna cewa yake yi. in aka zo dama kan shiya shi'a yan nan tatattun kafirai ne kafirai na yankan shakka kun ji dai da yake cewa in an zo kan yan shi'a su waɗannan tatattun kafirai ne wato kafirai na yankan shakku to shin malaman salafiya sun tafi akan mu kafirai ne mu fara daga malamanmu na najeriya inda Sheikh Lawal turayom yake ba da amsa da cewa. Domin matsalar cewa Abubakar ya zamo na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu duk da ta zama matsalar aƙida amma ba ta kai ta zama kafirci da musulunci ba. Shi yasa da yawan malaman musulunci sun rawaici hadisai daga 'yan shi'a irin wannan shi'a. Imamul Bukhari yana da su da yawa a cikin littafinsa. In ka je kitabul ilmi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 don haka munan da ka gan mu duk 'yan shi'ar aliyu ne ai 'yan tawagashi ne to daga cikin malaman ƙasan nan kenan yadda muka zaɓo guda biyu don su bashi amsa amsar ya tsaya a nan a'a ainihin albani na gasken wadda aka sani da a sheikh nasiruddin albani wadda ake masa lakabi da mujaddid shi ma ya ce ya ce ni ba ni da tsaurin ido da ƙwarin gwiwan da zan kafurta 'yan shi'a mutanen da ake su rafidawa to idan waɗannan malamai ba sa ganin 'yan shi'a a matsayin kafurai da wani dalili mutumin kaduna yake ganin mu kafurai ne to mu bai ma dame mu ba da ya ɗauke mu musulmai da ya ɗauke mu kafurai duk ɗaya ne almuhimmu abin da yake faɗa daban abinda malamansa masana suke faɗa daban nasa za a ɗauka ko nasu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa bara